فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي sai annabi Musa ya dawo wurin mutanensa yana mai fushi da su, saboda bautar ɗan maraƙin da suka yi yana cikin baƙin ciki, ya ce da su, Ya ku mutane na, shin Allah bai muku kyakkyawan alkawari na saukar muku da attaura ba, kuma ya shigar da ku aljanna ba, shin zamani ya yi muku tsawo ne har kuka manta, ko dai kawai kuna son fushin ubangijin ku ya sauka akan ku ne, azabarsa ta faɗa akan ku, da wannan aika-aikar naku. shi yasa kuka saba alkawari na na tabbata akan biyayya har na dawo zuwa gare ku